tashar kundin shahara wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh malam allah ya ji mahaifanka da rahama amin ya hayya kayyim da aramma da sauran yan uwa duka da ke sauraro ya kuma musu sakamako da aljanna madaukakiya amin ya hayyu ya qayyum malam menene mafita ga wanda mahaif mahaifiyarsa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 Allah ta'ala bismillah za mu tashi a darasi na goma sha biyu a watan ramadan hijira shekara ta 1441 muna cikin suratul bakara bismillah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 يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن فأمسكوهن فسروهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم طلقتم النساء فضل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن